Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye kan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA afirka kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet intanet wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin yau Laraba shida ga watan Nuwamban 2019. kafin ku ji abin da muke tafa da shi mahmud ba mukanin labarai to hafiz wani jigo cikin jami'an diplomasiyar amurka ya tabbatar da cewa lallai shugaba trump ya nemi su yi cuɗanin cuɗe ka da shugaban ukraine yayin da shugaban na amurka ya ce lokaci ya yi da ya kamata su haɗa kai da mexico su yaƙi gungun masu safarar muggan ƙwayoyi a kan iyakokinsu sannan za ku ji cewa kungiyar al-shabab a somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda a karan farko ya dan nuna wasu sufofin shugabanta abu ubaida kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya a karan farko shugaban rundunar 'yan sandan kasar ya gudanar da wani taro da masu ruwa da tsakiya arewa maso gabashin kasar kan harkar tsaro a maiduguri maiduguri to ko meye makasudin wannan taro ya ce mun shirya wannan taron ne don mu faɗakar da kawunan al'umman kasar mu don mu fallasa irin matsalolin da muke fuskanta a wuraren mu mu kuma yi aiki tare don kawo ƙarshen wannan barazana a shirya arewa maso gabacin najeriya Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da Naira biliyan biyu da aka warewa tsoffin shugabannin kasar da mataimakansu a cikin kasafin kuɗin baɗi. a fito da bayani a tsare cewa wannan kuɗaɗe fa da ake basu da kuma yadda tattalin arzikin ƙasa da kuma yadda jama'an ƙasa suke ciki wannan kuɗi ya yi yawa. Sannan kuma muna tafa da shirin demokuraɗiyya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. wani jigo cikin jami'an diplomasiyar amurka ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa ya gano cewa an kisa karar tallafin kusan dala miliyan 400 na kayayyakin soji da amurka ta ware wa ukraine hasai hukumomin kef sun fito baina jama'a sun ce za su kaddamar da bincike domin taimakawa siyasar shugaba trump a wani bitar bahasin da ya bayar a jiya talata jakadin amurka kungiyar tarayyar turai gordon sutherland ya faɗa wa masu binciken na majalisar wakilin amurka cewa ya gargaɗi wani hannun daman shugaban ukraine vladimir zelensky a wani zama da suka yi a ranar ɗaya ga watan satumba a birnin waso da cewa ba za su samu tallafi daga amurka ba har sai ukraine ta fito fili ta sanar da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da a kwashe makonni da dama ana tattaunawa a kai sallan wanda na ɗaya daga cikin na gaba-gaba da suka ba shugaba trump gudunmawa a bikin murnar lashe zaɓe a shekarar 2017 na nuni ne da bukatar da trump ya gabatar a karshen watan yuli ga shugaba zelensky yayin wata tattaunawa da suka yi ta wayar tarho inda ya nemi a binciki ɗaya daga cikin manyan abokanan hamayyarsa na siyasa wato tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da ɗansa hanta wanda ya yi aiki da wani kamfanin gas a ukraine da kuma duk wata shaida da za ta nuna cewa ukraine ta yi katsalandan a zaben amurka na 2016 wanda ya ba shi damar karewa ka ragar mulki sai dai 'yan republican sun tsaya tsayin daka suna ci gaba da nuna goyon baya ga trump a wannan bincike da ake yi a kansa kevin makafi shine shugaban 'yan republican a majalisar wakilan amurkan democrats are trying to impeach the president because they are scared ya ce 'yan democrat na kokarin su tsige shugaban ne saboda suna fargabar ba za su iya kada shi a zaɓe ba shugaban na amurka ya ce lokaci ya yi da ya kamata su haɗa kai da mexico su kaddamar da yaƙi akan gungun masu safarar muggan kwayoyi da ke wato cin karansu ba babbaka kiran na trump na zuwa ne bayan wani harin kwantan bauna da ya ritsa da wasu amurkawa 'yan gida ɗaya wanda ya yi sanadin mutuwar akalla kananan yara shida tare da wasu mata uku shugaban na amurka ya ce mutanen sun gamu da ajalinsu ne a lokacin da faɗan bindiga ya kaure tsakanin wasu gungun masu safarar muggan kwayoyi a mexico yana mai cewa idan kasan na bukatar taimako wajen kawar da su amurka a shirye take ta taimaka tsohon sabon shugaban mexico andre manuel lopez obrado ya shiga shafin twitter ya gode wa trump bisa wannan ta yi yana mai jaddada cewa za su tabbatar an bi diddigin wannan lamari tare da biwa waɗanda a kashe kadinsu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka na ci gaba da damuwa kan rahotannin da suke nuna cewa china na ci gaba da musgunawa 'yan uwan masu fafutuka waɗanda musulmi ne 'yan kabilar uighur da kuma waɗanda suka kubuta daga wasu sansanoni tsare mutane da China ta kirkiro. Wata sanarwa da ma'aikatar kukin wajen Amurka ta fitar a jiya Talata, ta ruwaito Pompeo yana cewa Amurka ta matukar damuwa da waɗannan rahotanni waɗanda ke nuna cewa gwamnatin China na musgunawa wato tana musgunawa tare da tsare iyalan masu fafutuka 'yan kabilar uighur waɗanda suka fito baina jama'a suka bayyana halin da suke ciki. sai dai hukumomin beijing sun musanta zargin gallazawa 'yan kabilar ta uyghur inda suka ce a raɗin kansu mutanen suke zaune a sansanonin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab a somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda a karan farko ya dan nuna shugaban kungiyar abu ubaida bidiyon wanda aka sake shi a jiya talata ya nuna ubaida yana wata ganawa da mayakan alshabab a wani daji gabanin wani hari da kungiyar ta kai a ranar talatin ga watan satumba a wani filin tashin jirage da dakarun amurkan ke amfani da shi harin da bai yi nasara ba bidiyon ya nuna hannaye da kafaɗin shugaban na alshabab amma kuma an dishe fuskarsa yayin da aka ji muryarsa yana ba mayakan kungiyar ta alshabab umarni da suka kai ci ma'aikatan dakarun amurka a harin da suke shirin kaiwa bidon har ila yau ya nuna fuskoki da sunayen mayakan waɗanda aka kai harin tare da su amma jami'an somaliya da na amurka sun ce an kashe dukkan mayakan kafin ma su kai ga ratsa filin tashin jiragen wata tawagar masana kimiyya sama da dubu dubu wato sha ɗaya sun yi gargaɗin cewa duniya na fuskantar matsalar sauyin yanayi da ke buƙatar a ɗauki matakan gaggawa wani rahoto da aka wallafa a mujallar kimiyya ta halittu wato bioscience ya yi gargaɗin cewa mutane za su iya shiga yanayi na matuƙar damuwa muddin ba ɗauki matakan da za su sauya akalar yadda bil'adama ke gudanar da wasu ayyukansa ba waɗanda ke mummunan tasiri ga yanayi binciken da masanan suka yi wanda aka mai taken world scientist warning of climate emergency ya samu jagorancin masana irin su bill ripple da christopher wolf na jami'ar jihar oregon da ke nan amurka da kuma kwararru a fannin sauyin yanayi irin su william mamo da kuma wasu masana kimiyya daga jami'o'in afirka ta kudu da austria wannan dai shine karan farko da aka samu gamayyar masana kimiyya da suka haɗa kai suka fitar da matsaya ta gargaɗi kan matsalar sauyin yanayi a duniya. Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu yayin da Najeriya take ci gaba da fuskantar matsalar sha'anin tsaro musamman ma a arewa maso gabashin kasar inda a jiya talata babban sufeto janar na 'yan sandan kasar muhammad adamu da gwamnoni shida na yankin arewa maso gabashin najeriya suka gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin tsaro don tattauna matsalar tsaron da ta addabi wannan shiya don neman mafita daga maiduguri ga rahoton da wakilin haruna dauda biyu ya aiko mana wannan taro dai na kwana guda da gudanar a garin maiduguri ya samu halartar gwamnonin borno da yobe da kuma mataimakan gwamnonin adamawa gombe da bauchi da kuma kwamishinan yaɗa labarai daga jihar taraba wadda dukkanin suka gabatar da jawabai na game da irin kalubalen da jihohin nasu da ma al'umman jihar ke fuskanta wannan dai shine karo na farko da gudanar da irin wannan taro karkashin jagoranci speto janar ɗin 'yan sandan ƙasar da kuma ya kasance karansu na farko na ziyartar jihar borno wanda ya so ma buɗe jawabinsa yana mai cewa Availing this summit is to sensitize the citizens and engender community participation and partnership in policing functions. ya ce mun shirya wannan taron ne don mu faɗakar da kawunan al'umman kasar mu don mu fallasa irin matsalolin da muke fuskanta a wuraren mu mu kuma yi aiki tare don kawo ƙarshen wannan barazana a shiyar arewa maso gabacin najeriya ya ce shi arewa maso gabacin najeriya na fuskantar barazanar ta'addanci da fashi da makami da garkuwa da mutane da satin shanu da kashe-kashe kuma dukkan waɗannan laifuffuka ta'addanci ne ke haifar da su shi ko gwamnan jihar borno professor na umar zulum ya so ma ne da yaba wa jami'an soja da kuma sauran takwarorinsu da ke yaƙi da 'yan gungiyar boko haram din. The issue of the insurgency can be reduced to the barest minimum by taking the fight to their own accounts, The whereabouts of the criminals is well known to all of us. We should now take the fight to the corridors ya ce za a iya rage wannan matsala na ta'addanci sosai idan har za a tunkare su da wannan yakin don kowa ya san inda waɗannan mutanen suke sarakunan gargajiyar mu duk san inda suke jami'an soja da 'yan sanda da 'yan sandan ba da kaya ga fararen hula da ma jami'an tsaron farin kaya dukkaninsu sun san inda waɗannan mutanen suke abin da ya rage kawai a nan ne. a yi kokarin kai masu hari don a ga an kawo karshen wannan matsala hakan nan shi kuma gwamnan jihar yobe alhaji mai malabu ne cewa ya yi we must actively explore and engage in As records show, no conflict of this nature anywhere in the world has ever been resolved solely by military means. Ya ce mun yarda cewa jami'an tsaronmu suna nasu kokari amma dole ne sai mun ɗauki batun sasantawa don bayani na nuni da cewa babu inda ka karshen irin wannan rigingimu hakan nan kawai da karfin soja a duk duniya dole ne sai da aka shiga sasantawa kuma mu ma ina ganin abin da ya dace da mu kenan shi ko shugaban majalisar dattawan najeriya senator ahmed lawan wana senator mohammed alindu mai wakilta ya ce batun tsaro da kula da al'umma shine babban abin da kundin tsarin mulkin najeriya tana dawa al'umman kasar da haka dole ne a samar da isassun kuɗi wanda su taimakawa jami'an tsaro na ka karshen wannan matsala da ake addaban shi a aro masu gabacin kasar. Without money, without equipment, without personnel, we are not going anywhere. If not, we know that the key location of the remaining insurgents is three. The Chad, the Chad fringes, ya ce duk yadda ka sa karfi da himma da ƙaimi wajen wannan yaƙi in babu isassun kuɗi ba ma'aikata ba kuma kayan aiki ba inda za mu kai an ba haka ba ai mun san inda yayan ƙungiyar boko haram suka fi karfi daga wajen ɓangaren yankin tafkin chadi da ɓangaren dutsen mandara da kuma dajin sambisa ya ce a kwanakin baya da muka zo wani aiki ta ta kwamanda an shaida mun cewa idan suka samu abin da suke so ba zai ɗauke su fiye da watanni uku ba za su kammala wannan yaƙi to me yasa ba za a ba su ba nan ga ƙarshen wannan matsala da kusan shekaru goma ana fama da shi a cewar sanata ahmed lawan wanda sanata ahmed alindu mai wakilta haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya gaida Haruna Daudabi da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Najeriya inda hukumar alhazan kasar wato Nikon ta sanar da kuɗin kujerar aikin hajji na baɗi da take hasashen mahajjata za su biya na naira miliyan ɗaya da rabi hukumar da ta raba kuɗin uku da duk wani maniyaci da zai iya fara biya a hukumomin alhazan jihohinsu sannan hukumar ta yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su yi rijista kan lokaci da biyan kuɗi kai tsaye na masauki ga masu gidaje don samun rangwame ga rahoton da wakilinmu nasiru adamu el hikaya ya haɗa mana daga abuja Hukumar Alhazan Najeriya ta buƙaci masu niyyar aikin hajjin 2020 su ba da kuɗin ajiya kimanin naira miliyan ɗaya da rabi a kashi uku wato dubu ɗari biyar biyar sau uku kenan ga hukumin alhazan jihohinsu. Kazalika hukumar ta ba da zuwa ƙarshen watan nan kamfanonin jirgin yawo su yi rajistar gudanar da aikin hajjin mai zuwa don kaucewa rasa damar su. Wannan na kunshe ne a sanarwa daga jami'an labarun hukumar Fatima Sanda Usara da ke bayyana taro da masu ruwa da tsaki da komawa sabon ofishin dindindin na hukumar da aka lakabawa Haji House ko kuma gidan Haji. Kuma game da jami'an jihohi duk wani shawara da ake ɗauka yanzu a hukumar alhazai tare da su ake yi akai akai ake stakeholders meeting sai an gayyato su su masu tofa bakin su na kwanta tofa bakinta sai a ce to an yarda akan haka kaza kenan sai a ce eh to a tafi a hakan to tun da na Allah ya kawo ni commission haka na samu ana yi to sai dai kawai mu ƙara kira ga cewa a ƙara fahimtar juna domin yanzu in ma aikin kicin ne tare ake yi asibiti ne tare ake yi a accommodation ne duk tare ake yi. Hukumar alhazan ta ce shirin hajjin da ke tafi ya kunshi rajista kan lokaci da biyan kuɗi kai tsaye na masauki ga masu gidaje don samun rangwame. Shugaban hukumar alhazan barista Abdullahi Muktar Muhammad ya ce cikin sabbin matakan akwai kaucewa cinkoson alhazai musamman ma a tantunan muna da hakan kan faru saboda rashin biyan kuɗi kan kari. Bai yiwa a ce amanan da Allah ya ɗora maka. Kai kana can shema ta manya, sheman kama kana da makewayin ka naka ne idan ka fito akwai abinci sai wanda ka zaɓa. sannan na'urar da ke sanyaya maka wuri ba iri ɗaya ne ma da naurin alhazai ba sannan akwai masu tsaro da suke gadi ba ma mai shigowa inda kake in ba yana da irin wannan izinin ba muka zauna muka ga cewa ko a lahira allah zai tambaye mu haƙƙin shugabanci abinda za mu iya yi kawai mu rage nauyin tambayan da za mu samu a lahira shine mu je mu zauna tare da alhazai ko babu komi mun san daɗinsu mun san rashin daɗinsu an an tsabtace wuri mun sani in ba a tsabtace ba mun sani wannan ya haifar da sauyi mai yawa a kan yadda ake baiwa alhajin najeriya shema amuna da arafa in ka kwatanta da shekarun baya har yanzu din ma dai ba mu kai inda muke sa ran mu kai ba amma dai akwai bambanci bambancin ko tunda an san mu ma anan muke ne in ba a yi ba za mu koka kuma mun san mahukuntan da za mu kira mu ce ba a yi kaza ba kuma za su sa a zo a kuma wannan shine irin tarbiyya da kuma umarnin da shugaba muhammadu buhari buhari ni ya kira ni ya bani za ka iya kwatanta wannan da kamar lokacin da ake fitina ne mai zafi na harkar boko haram da shugaban kasa ya ce duk wani hafsan soja da na sama da na kasa bai da mazukuni a abuja ya je can filin daga na kwanta ta bada dama ga hukumomi aladen jihohi su rika gudanar da lamuran umra don fadada hanyar su ta kudin shiga amma da sanya idon hukumar alazan ta kasa don biya wa masu ibada hakkin su bisa irin kudin da suka biya nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Lahoma la shari ka labaika. Labai ka lahuma la shari ka labaika. To bisimilahi zan fara zan canza tun baka. Labai ka lahuma la shari ka Madalla gaida Nasiru Adamil Hikaya da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti goma Wato karfe 6 da minti goma sha bakwai a Najeriya da jamhuriyar niger Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Ra'ayoyi sun kunno kai a tsakanin 'yan Najeriya kan zunzurutun kuɗaɗe da gwamnati ke kasaftawa domin kula da kuma walwalar tsofin shugabannin ƙasar da mataimakansu a kowace shekara. a yanzu an keɓe wa tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo da goodluck ebele jonathan naira biliyan biyu da ɗigo uku a kasafin kuɗin shekara dubu biyu da ashirin bayanai na nuni da cewa idan dai gwamnatin tarayya da gaske take wajen rage almubazaranci da dukiyoyin jama'a to kuwa hanawa ko kuma zabtarewa a biya kaɗan kaɗan zai fi saboda a ba da dama a karkatar da waɗannan kuɗaɗe wajen gina rijiyoyin burtsatse ko kuma ƙarin ɗakunan shan magani a wasu ƙauyuka da ke da buƙatar hakan wannan hasashe dai ya biyo bayan mataki ne da gwamnatin tarayya ta ɗauka da kanta wai domin a rage kashe kuɗaɗen gwamnati musamman da ya jibanci tafiye-tafiyen kasashen waje da aka gindaya wa ministoci da jami'an gwamnati a wata sanarwa da ofishin sakataren gwamnatin ƙasa Bos Mustapha ya bayar a makonnin baya. Bari mu fara da jan bayanai daga bakin sanata Yusuf Abubakar Yusuf wanda shine shugaban kwamiti da ke kula da muhimman ayyuka a majalisar dattawa. a ai doka ke bi an riga an yi wannan dokan yi a duk wanda ya zama shugaba a kasar nan akwai abin da ake biyansa so doka ce akwai abin da ake biyansa ba kudin sallama da fansho da gratuity akwai abin da ake musu akwai kuma yi akwai kudade kuma da ake biyansu yi wannan doka ce da aka riga aka yi bayan biyan su kudaden sallama sai kuma a ba su wani abu daban to kudin sallama you know, da kudin pension ai batun pension ake yi abin da ake musu to ai wannan akwai abin da ake kai horarium shine you know, a duk wanda ke shugabanci ya yi ya gama lafiya akwai dai abubuwan da ake musu you know, na, alfarma da sauransu kuma idan ba su da lafiya za a kai su asibiti you know, ana, ana biya musu wannan da irin sauransu akwai wani hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke cewa baya ga kuɗin sallama da aka riga aka basu bai kamata a rika basu wani kuɗi na fansho ko kuma na wani kulawa ko na wani abu makamancin haka ba ina gaskiyan wannan labari to wannan sai an sake dubawa a bani da tabbacin wannan hukuncin da kotu ta yi a kai sai dai idan muka sake dubawa inda inda haka ne kuma ya je kotun koli ko dai na kotu ce ta ƙasa sai dai kotun ɗaukaka ƙara ce to ba ba kotun koli ba ko ba supreme court ba to wannan sai an sake duba dokar za ku duba kenan za mu sake duba mai kotu ta ce bisa ga abin da kotu ta ce sai mu duba dokar To kafin dai a kai ga yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul akan wannan magana, menene kundin tsarin mulkin ya tanada akan wannan batun a yanzu? da ƙwararre kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara kogo Ibrahim Umar. Ina kyauta zaton idan har akwai wani abu a nan to mai yiwa suna la'akari ne da su wane ne shugabannin farar hula da suka hau mulki a wannan karnin na harkokin demokradiyya wato daga 1999 zuwa yanzu wanda kuma idan har suka ci za su yi wannan to kuskure ne kuma ba daidai ba ne don ya yi karan tsaye ya yi rauni da sashi na goma sha hudu sakin sashi na uku da sashi na goma sha biyar sakin sashi na biyu da sashi na goma sha shida da na sha bakwai ma duka ya yi karo da waɗannan ji tanaji na tsarin mulki don ba zai yiwu ka ce ai sai daga lokacin da wane ya zo uh, wato na baya can an mance da su kenan bai kamata ba kamata yi idan za a yi abu a yi shi bai ɗaya na ɗaya kenan na biyu kuma idan har an sanya wannan abu a cikin kasafin kuɗi to akwai wajibci akan majalisar ƙasa ta tarayya a uh, daidai da hurumi ilimi na sashe na 47 har zuwa sashe na 58 da ma sashe na 59 wanda shi ya magana ma kasafin kuɗi din akwai hurumi na 'yan majalisa su tace su cire irin irin waɗannan abubuwa su yi waje da su domin shi ne ɗaya daga cikin al'adar demokradiyya na cewa ɓangaren masu yin dokoki su yi kokari su zama kamar su ne masu tsabtace duk wani abu da bangaren zartawa za su yi bangaren zartawa kuma su tsabtace abubuwan da bangaren masu yin dokoki za su yi haka ma bangaren masu yin hukunci wato shi yasa aka yi sama ana da bangare uku na gwamnati menene ra'ayin wasu 'yan ƙasa ga barista abdullahi jalo ya fi kyau ya fi dacewa a fito da bayani a tsare cewa wannan kuɗaɗe fa da ake basu da kuma yadda tattalin arzikin ƙasa da kuma yadda jama'an ƙasa suke ciki wannan kuɗi ya yi yawa amma kuma menene shi shugaban ƙasa tun da ɗan siyasa ne ya kamata a yi wa mutane ƙarin bayani ba za a ce an ba wa obasanjo da jonathan wannan magudan kuɗi a yi shiru ba wannan gwamnati tun da ta ce next level ne to next level ɗinta ya yi bayanin cewa sauran shugabannin hadda shugaban kasa mai ci nawa ne aka ware musu kuma yaya tattalin arziki da ake ɗauko bashi za a ɗauki kamar kusan triliyon biyu da wani abu a biya bashi a ce ana ɗaukan wajen biliyan biyu da wani abu ana ba wasu to mu tsammanin mu shine wayannan shugabanni za su ce a ah, mu ba muna da abun da tun da duk abubuwan da ake yi na rayuwa na mutum ana mana shi har mu mutu wannan kudin a taimakawa tattalin arzikin ƙasa saboda ga harkokin tsaro ga asibiti ga makaranti ana wayo Allah ana kuma cikin wani hali yadda jama'an Najeriya suna cikin bukata to da zai yi kyau a yi gyara a council of state din a rage kudaden su ma shugabanni ya kamata da kansu su tausaya wa 'yan ƙasar Najeriya cewa ya dace saboda halin da muke ciki halin da tattalin arzikin nan kasan da ke ciki halin da jama'an najeriya suke ciki bari mu rage allowances namu sai ra'ayin tsohon dan majalisar wakilai daga jihar kebbi abdullahi umar faruk maji kiran gwandu shi shugaban kasa an ɗauki shi matsayin ma'aikacin hukuma ta gwamnatin tarayya sannan kuma duk ma'aikaci na hukumar gwamnatin tarayya kuma ko na jiha ko na kuma local government idan ya bauta wa ƙasa ko wa ƙasa aiki ko inda yake wa aiki ya yi masa aiki kuma har ya kai ga barin aiki saboda wa'adinsa ba kamar an kore shi ko an dismissal nashi ba insha Allahu ita hukuma ta tanar da za a biya shi wani yanki cikin albashinsa har iyakar ransa abin da ake kira da turanci pension wasu za a biya su gratuity idan wayanda ake kira civil servants ne ko kuma public servant wayanda ba zaben su ake yi ba to ana biyan su gratuity ba an biya ka gratuity kuma a biya ka pension shi pension din har sai ka Allah ya karbe ka amma wayanda aka zaba ba su da wannan gratuity amma suna da wani kwatankwacin wannan gratuity wanda ake kira severance allowance to duk zababbi ana ba su wannan severance allowance shi ma shugaban kungiyar muryar talaka a arewa maso gabas sale bakuru sabon fegi da maturu ya yi tsokaci akan wannan maganar gaskiyar magana shine plan din da federal government take shirin yi na cewa dukkan wasu shugabannin ƙasa da suka gabata a najeriya za ta cire musu wasu makudan kuɗi wannan alwazaranci ne a ganin cewa ko ƙasar amerika ita ne wadda cibiyar dimokuraɗiyya ya taso daga wannan gurin ba su taba shirin haka ba kuma ba su taba yi ba balantar nahiyar afirka har ma a ce najeriya a shugaban muhammadu buhari ba mu san soya suka bashi wannan gurɓataccen shawara ba kuma mu 'yan najeriya ba za mu yadda da wannan ba sakamakon cewa ba mu zata masa almubazzaranci ba ganin yadda halin da ƙasar nan take ciki na karancin tattalin arziki a da fatan wannan shawara tawa a madadin al'umma za ta samu shiga Hukumar kasafta kudaden ma'aikatan hukumomin gwamnati ta ce shugabanni da suka mulki wannan ƙasa da kuma waɗanda aka zaɓa kuma suka kammala wa'adinsu su ne ake biyan su kuɗaɗe na kulawansu da kuma na iyalansu. A nan shirin ya kawo jiki a wannan mako. a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da sanata yusuf abubakar yusuf da barista mai nasara kogo ibrahim umar da barista abdullahi jalo da abdullahi umar faruk maji kiran gwandu da shugaban ƙungiyar muryar talaka a arewa maso gabas sale bakuru sabon fegi da maturu ni ce madina dauda mu huta lafiya to da gaida madina dauda da shirin demokuraɗiyya a yau to kafin mu kammala shirin ga mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice wani jigo cikin jami'an diplomasiyar amurka ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa ya gano cewa an isa kar tallafin kusan dala miliyan 400 na kayayyakin soji da amurka ta ya ware wa ukraine hasai kuma mun kif sun fito bayyana jama'a sun ce za su kaddamar da bincike domin taimakawa siyasar shugaba trump a wani bitar bahasin da ya bayar a jiya talata jakadin amurka kungiyar tarayyar turai gordon sunland ya faɗa masu binciken na majalisar wakilan amurka cewa ya gargaɗi wani na hannun daman shugaban ukraine vladimir zelensky a wani zama da suka yi a ranar 1 ga watan satumba a birnin wasu da cewa ba za su samu tallafi daga amurka ba har sai ukraine ta fito fili ta sanar da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa shugaban amurka donald trump ya ce lokaci ya yi da ya kamata su haɗa kai da mexico su kaddamar da yaƙi akan gungun masu safarar muggan kwayoyi da ke cin karansu ba babbaka kir na trump na zuwa ne bayan wani harin kwantan bona da ya ritsa da wasu amurkawa 'yan gida daya wanda ya yi sanadin mutuwar akalla kananan yara shida tare da wasu mata uku shugaban amurka ya ce mutanen sun gamu da ajalinsu ne a lokacin da faɗin bindiga ya kaure tsakanin wasu gungun masu safarar muggan kwayoyi a mexico yana mai cewa idan ƙasar na buƙatar taimako wajen kawar da su amurka a shirye take ta taimaka sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka na ci gaba da damuwa kan rahotannin da suke nuna cewa china na ci gaba da musgunawa 'yan uwan masu fafutuka waɗanda musulmi ne 'yan kabilar uighur da kuma waɗanda suka kubuta daga wasu sansanonin tsare mutane da china ta kirkiro wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar a jiya talata taro ya pompeo yana cewa amurka ta matukar damuwa da waɗannan rahotanni waɗanda ke nuna cewa gwamnatin china na musgunawa tare da tsare iyalan masu fafutuka 'yan kabilar ta uighur waɗanda suka fito bai da jama'a suka bayyana irin halin da suke ciki ƙungiyar 'yan ta'adda ta alshabab a somalia ta saki wani hoton bidiyo wanda a karan farko ya nuna shugaban ƙungiyar abu ubaida wato bidiyon wanda aka sake shi a jiya talata ya nuna ubaida yana wata ganawa da mayakan na alshabab to masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi kafin mu karkara shirin bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan hajjiya baturiya idris wacce allah ya wa rasuwa a jiya a unguwar rogo da ke jos a jihar plateau da fatan allah ya ji kanta amin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma cd da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci greg burns ni muhammad hafiz babala daga nan sashen hausa na murya amurka nake cewa sai mun haɗa a cikin shirin mu na